فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون yayin da annabi Musa ya cika mafi tsawon lokaci biyu wato shekaru goma ya taho da iyalansa daga Madiyana zuwa Misra sai ya ga wata wuta a gefen dutsen Dor sai ya ce wa iyalansa ku tsaya anan na ga wata wuta wataƙila in zo muku da wani labari daga wurinta ko in zo muku da bakin wuta wanda za ku kunna ko ji ɗumi da shi daga sanyi.